Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙaddamar da wani kwamiti da zai inganta shigar da mata harkokin samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya da tashin hankali ya ɗaiɗaita. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ɓangaren mata fita Manca ya ce sun lura cewa shigar da mata harkokin tattaunawa don samun zaman lafiya zai yi kyakkyawan tasiri. Ba Najeriya kaɗai ba, a duk duniya in kina son ki ci gaba a aiki da kike yi zaman lafiya da sauransu in baki sa mata suna aikin zaman lafiya ba kina yin da maza kawai ba ki ci gaba ba shi ya sa an samu wato un security resolution 1325 wanda ta ce in za a yi zaman lafiya dole a yi da mata don allah ya ba mata wai su baiwa wanda za su iya kawo zaman lafiya fiye da maza kuma kin duba population na nigeria more than rabi mata ne to in dai muna democracy kuma akwai population da more than rabi mata ne e dole a yi da su in ba yi da su ba wannan discrimination ne so shi yasa muna so mu yi da mata ya kamata ba su murya da yake cewa su ma suna da abubuwan da za su contribute uh, game da zaman lafiya. Na zanta da waɗansu 'ya'yan kwamitin da ke hulɗa a tsakanin al'umma don ji irin matsalolin da mata suka fada. Sunana Florence Jambol, shugabar mata na Biram a Nigeria. Matsalolin da matan nan suke fuskanta suna nan da dama. Idan an riga an kashe mijinki baki da hanyar samun uh, sukuni da abinci a yalwace domin sauran iyali. Na biyu duk mace da an ta da ita daga mazauninta da kuma inda take da kuwa yakan zama mata da damuwa kwarai da gaske rashi kuma su samu sukunin nan domin su yi kasuwancinsu ko su yi nomansu yana kawo masu wasu halayen ma da sun shigo wasu mama su dan taba karuwanci mun ba da gaskiya wannan kwamiti za ta ji kukan mata musamman gwamnati da kuma nemo hanyoyin da za ta taimaka ba matan nan su sami yan kudade da za su yi kasuwanci a gigina musu yan gidajen nan su samu su koma sunana hajiya ramatu abdulsalam abdullahi ina wakiltar jama'atu nasarar islam na bangaren mata kin gan mace ta ne za ta yi ciki ta haifi ɗa a kashe mata ɗa ita za ta yi aure a kashe mata miji duk da haka nan kuma idan wayannan abubuwan ya faru sai a bar ta ba mai kula da ita sai abin da ta iya nema sai abin da allah ya bata in dai za mu tsaya mu yi aiki tsakani da allah in kuma za su tsaya su ma su yi tsakani da Allah su goya mana baya mu shiga mu fito da mata ko kuma mu nemi mata da suke fuskantar wayannan matsalolin ina gani za a yi nasara kwamishinan harkokin mata da walwalan jama'a a jihar plato rufina gurumiyan ta ce ma'aikatar ta ta tallafa wa mata musamman waɗanda suka samu kansu cikin tashin hankali ministrin nan tana koyar da mata a sana'o'i da yawa musamman wayanda suka rasa mazajinsu a lokacin crisis nan akwai wanda an dan kawo su ana taimaka musu da sana'a in suka gama koyawa ana iya ba su certificate nan sai a dan ba su kuɗin da za su dan fara rayuwa. Ƙungiyar ta tarayyar Turai dai ta ware jihohin Plateau, Adamawa da Gombe ne don gudanar da wannan shirin na shigar da mata harkokin ba da shawarwari don samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya. A jihar Plateau kuwa ƙungiyar ta zaɓi ƙananan hukumomin Jos ta Arewa, Riyom, Mangu da Wasene don gudanar da aikinta. Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.